A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta kammala tantance adadi da kuma shekarun yaran da aka gani a makarantar nan ta yankin rigasa. Da ke kirarin koyar da ilimin addini ga yaran da aka gansu ɗaɗɗaure da mari hannu da ƙafa a wannan gida. kwamishiniyar kula da harkokin mata da walwalar al'umma da ci gaba a jihar kaduna hajjiya hafsan muhammad baba ce ta yi wa muryar amurka karin haske a lokacin wata ziyara cikin wannan dare na juma'a zuwa inda aka tarke waɗannan yara to adadin yaran da muke da su shine 190 daga shekara shida zuwa shekara goma sha bakwai muna da mutum saba'in da bakwai sannan muna ɗari da goma sha uku wayanda suke sun manyanta akwai ɗan shekara talatin wanda yake da masters ma har guda biyu a mathematics sannan ma yana kokari yana son waje phd amma mu abin da fita da mana da hankali shine kananan yaran da za ka ga dan shekara biyar ya zo an kawo shi wurin nan sannan kuma a cikin su akwai waɗanda aka ci zarafinsu yanzu haka kamar da kake gani akwai yara wajen guda goma da za mu je mu kai su asibiti saboda an daddaure su da mari kuma su riga sun galabai ta sun wahala ga duka kuma ga kuma rashin cin abinci sannan kuma sun gaya mana cewa ba a ma bari ko irin ziyara din a ce a ka kai mutum a wurin ayi ziyara to babu ziyara a hukumance ku ba ku san da wannan makaranta ba wallahi ba mu san da ita ba sannan kuma kun ba mu san inda suka yi rajista ba amma mu abin da ya fi dada mun da hankali wannan cin zarafin yaran da ake da kuma irin wannan azaba wani mataki za ku dauka akan ko iyayen ko su malaman da suka yi wannan to yanzu ma da ka gani wa'yansu iyaye sun zo muna alƙalin ma da sauransu ba za mu ba su yaron ba kamar akwai wanda ba ma iya tsayawa to saboda haka ba za mu kai shi asibiti don dole ne sai mun tabbatar likita zai auna ya komi idan akwai cin zarafi to ina tabbatar maka shi ma eh, wani hujja ne da za mu kai gaban kotu kuma muna da dokar da ta kare hakkin yara to za mu bi wannan doka da jami'an tsaro da duk wanda ke da ruwa da tsaki. To ko ya aka yi rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta gano wannan makaranta da ke yankin rigasan karamar hukumar Igabin da ake kira Dari Imam Ahmad bin Hambal. DSP Yakubu Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. Kwamishinan 'yan sanda da manyan makarabansa jiyan ya ɗauka don mu je ganewa ido kuma muna zuwa wurin muka tarar da ga mutane fiye da 400 suna zazzanne a cikin wuri karami sa'annan da yawa daga cikinsu an ɗaure su da sarka a hannu da ƙafa an ɗaure kuma an haɗa da rim na mota ba halin ya miƙe kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba sa'annan akwai ƙananan yara da suke shekarunsu bai ma kai goma ba wasu za ka gani tabo na alaman azabtarwa a jikinsu. Ya za ku yi da su shugabannin makarantar da suke kula da su? Eh a halin yanzu mun samu danƙe shi babban shugaban mai suna ismail abubakar da kuma wasu mutane guda shida wadda aka ce malaman makarantar ne ana nufin kenan hukuma bata san da wannan makarantar ko rijista ta ba ma'ana makarantar ba ta da rijista a bisa bayanin da jiya muka nemi ko in suna da rijista su nuna mana har yanzu babu wannan bayani na cewa ga rijistar da aka yi ya zuwa cikin daren juma'a nan dai wasu daga cikin ƙananan yaran da aka gani a wannan gida sun yi wa shirin muryar amurka ƙarin haske akan irin halin da suka tsinci kansu a ciki a lokacin suna waccan makaranta Shekara ta takwas. Daga ina ka zo? Da can onacha. Eh? Ta don waya nuke yi kawuni nan. Ba wani kawuni shi. Suna Uzair Salu. Shekara ta goma sha uku. Yaushe aka waka? Shekara biyu suka ce baya. Ana duka sosai kuma ana wayar luwaɗi-luwaɗi. Ɗalibai ne. A cikin ɗalibai yan uwanku? Eh. Amma kuna gaya malaman? Muna gaya musu amma ba su kan mataki. To me yasa iyayen ku sun zo ba ku ba su labarin abin da ke faruwa? Da mun faɗa musu za su ga malamin shine malamin zai daure mu sa mana ankon kafa da hannu. Kai ma kana cikin wani aka daure da ankwa ne? Eh, ina ciki. Daga ina kai aka kawo ka? Ni daga abin nan abin nan angungu. Na na An Ainin baba na kawo ni. Kana cikin wani aka daure? Na zo da iru ishirin a kaina amma da sun zube. Sai da yawan dukan da ake ana tashi mu karfe biyu na dare. Amma gaske ne ana luwaɗi. eh da gaske ne ana luwaɗi su waye suke luwaɗi ɗalibai ne yan uwanku ɗalibai manyan kenan eh sunanka jibrin musa to amma ba sosai ba sai kuma dukan mu inda ake yi maza suna amfani da mu kuna cikin wani aka ɗaure eh abata nan ma an yi gina na Na sha wahala wa ya kawo ka makarantar ne mama ta ta kawo ni ba na baba na bai masu an kai ni ba kana cikin wani bakon lafiya eh abata ta lalike wari ma take yi hangin ne wannan an ta ta yage ya ne hangin me hangin daura mutum haka a sa tebur eh to kome wasu daga cikin iyayen waɗannan yara da suka biyo sawu don ganin an sakan musu yaran za su ce suna abubakar kana da ɗani ɗani nake da shi ku ko kawo shi wannan makaranta eh mun kawo shi karatu ne amma kun san abin da ake a makarantar wallahi ba mu sani ba an ce idan an zo sai bayan wata uku kuɗin da ka biya kudin da muka biya dama na wata uku ne nawa ake biya dubu casa'in ba ɗaya sunana ibrahim akwai yaran ka wannan eh akwai ƴaƴan ka nawa su biyu ne kai da kanka ka kawo su eh ni da kaina na kawo su me yasa ka kawo su eh, saboda to a gida sun ki karatu ka gane ko saboda gagara ba sa ji to sai aka ce mai akwai makarantar da ake kawo yara ana koya musu tarbiyya da kuma karatu dai za su yi karatu su <laughs> amma kaga halin da aka karbo su a daddaure da wasu daddaure kafafunsu da an da sauransu eh to kasancewa ba anan nake bane daga ina ka zo daga abuja na zo kuna cikin waɗanda kuke jin kun damu da yadda abun ya faru zahiri mun damu yadda muka ga yadda abubuwan suka kasance haka don a gaskiya ba mu san abun haka yake ba duk da ikirarin shugaban wannan makaranta malam ismail abubakar dan shekaru talatin da 39 na cewa wannan makaranta tana koyar da addini ne ƙungiyar malaman makarantun allo ta jihar kaduna ta ce ita bata san wannan makaranta ba kuma ba ta tare da ita Imam Bukhari Marban Jos shine sakataren ƙungiyar malaman makarantun allo a jihar Kaduna. Ba makarantar allo ne, domin mun bincika mun gano cewa ba makarantar allo ba ne makarantar Islamiyya ne. Ba su rijista da ku ba? A ba su rijista da mu ba. Duk wani abu da zai janyo cikas ya janyo an takura mu wani garin a gyara mutum kuma a yi abin da ba daidai ba to muna hanawa. Dan haka ma shi yasa gwamnati ta mu mun san ta muna da rijista da ita ba tsarinmu ne ma rika mutum mu sa masa mari ko mu masa wani horo. wannan ba mu da shi a cikin tsarin kuma ko da muka bincika muka tabbatar ba makarantar alumanin muka ce to kenan da makarantar allo ne mu ma za mu daura gidan jiyar za a hukunta sai a hukunta su Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya